yawa bismillah alhamdulillah hajiya kuma zo mana hajiya kuma zo hajiya kuna ji masallacin ku ba yanzu za mu je min sallah raka'a nawa raka'a biyu raka'an farko a kiran da wata sura wanda ka ga dama suran da ka ga dama dan ka tafi a karanta wata sura wa wanda ka ga dama in ga dama ki karanta bakara amma za mu tafi mu barki to Allah ya karba mana Allah ya karba mana idan mutum yayi sallah a cikin sallan yana yin addu'a in yayi sujjada ko kuma in ya gama tahiyya yayi salati wa annabi sai ya addu'a in kin da ga dama kuma kin ta sallah gaba dai kin ce assalamu alaikum wa rahmatullah ta hannun dama assalamu alaikum warahmatullahi ta na guna sai ki daga nuku ce ya Allah ina roƙonka kamar na zo nan daki ya Allah ka gafarta mini Allah ka sana cikin aljanna ya na Allah ka musu albarka kin san dai me zaki roƙi Allah ni ma ki roƙa mun Allah Alhaji kowa ya ji kowa ya ji to mu je da sunan Allah mu je mi sallah Allah kar'a mana